baya nan Allah a taimaka min ofisa Allah ban aikata komai ba don girman Allah a buɗe ni ofisa Allah a taimaka min don Allah Assalamu alaikum bai da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon kamar yadda kuka sani suna na Suleiman Isma. A yau insha Allahu bidiyon mu zai nuna muku yadda za ka je ka saka kanka a freezing ta cikin waya misali wayan hannu da kake gani. Za ga irin irin fina-finan fina-finai ma kawai zan ce ma za ka ga cewa ga mutum a firizin ga shi kashira sai ga wasu suna ta mamakin to wai in za a yi irin fim din nan zuwa ake firizin a je a yi fim din ko kuma yaya su ko inda in za su yi fim misali za ku ga suna zuwa firizin din ne akwai kuma wanda haɗa firizin din su suke akwai kuma wanda na girin screen ake yi so a yau bidiyon mu zai nuna maku yadda za ka haɗa na girin screen a cikin wayarka ba tare da ka je ka yi amfani da wata kwamfuta ko kuma wani abu na daban ko kyamara ko wani abun ba a'a da wayarka ta android za ka haɗa wannan abun ka je ka saka kanka a cikin prison don ganin yadda za mu je mi wannan bidiyon ku biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin ku ga yadda za mu amma kafin in nuna muku ina roƙonku da ku je da ku je kasan wannan bidiyon namu kamar yadda kuke gani ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura a wannan channel din sa'an nan ku danna mana alamar lakin domin bidiyon ya ma mutane ku sharing sa'an nan in kuna da wata magana ko wata tambaya ku yi mana comment a ƙasan bidiyon nan mu kuma insha Allahu za mu duba mu karanta wannan comment ɗin naku kuma insha Allahu za mu dawo muku da amsa a nan nake ce muku mu shiga cikin bidiyon so abu na farko da za ka fara yi shine za ka je ka nemo kind master wanda ke cikin wayanka in baka da shi sai ka je play store ka ɗauko shi So mu ga kayan mastan mu nan sai mu shige shi kamar haka. So bayan kayan mu ya bude kamar haka za mu zo wannan babban sai mu danna shi. So bayan mun danna shi za mu zo nan wannan za mu zaɓi project ɗin da za mu yi aiki da shi sai kawai mu zo mu danna shi. So bayan mun danna shi zai buɗe mana fuska kamar haka. Sun sai mu zo nan inda ake cewa media sai mu je mu ɗauko background ɗin da za mu yi aiki da shi. So mun already mun riga mun je mun samo background na kurkukun sai mu je mu nemo shi misali sai mu zo mu ɗauko shi. So bayan mun ɗauko shi za mu zo ga nan wannan sai mu ɗauko shi ga nan. So bayan mun ɗauko shi kun gan shi sai mu danna wuta haka sai mu buɗe shi adadin yadda muke son mu yi aiki da shi. sun bayan mun ɗauko shi mun buɗe shi haka sai mu zo nan sai mu zo nan babban nan gashi nan na tsakiyan nan sai mu danna shi sai mu zo nan haka mu ɗan buɗe shi adadin yadda dai zai mana kyau. So bayan mun buɗe shi haka sai mu zo nan sai mu danna wannan alamar ta equal to sai mu danna sai mu zo mu danna good. So bayan mun danna good za mu zo mu ƙara taɓa bidiyon sai mu zo nan inda alamar rotated sai mu danna nan gurin. Sun kun ga canza mana tsarin abun sai mu zo mu danna good so bayan mun danna good za mu ƙara taɓa bi hoton haka sai mu zo mu saita shi so bayan mun saita shi za mu zo mu ƙara danna good yanzu mun gama saita hoton yanzu abin da za mu yi ne za mu je mu ɗauko za mu je mu ɗauko bidiyon da muka ɗauka a green screen misali to ga yi nan za mu je mu ɗauko bidiyon da muka ɗauka a green screen So wannan shine bidiyon da muka ɗauka a green screen sai mu zo sai mu zo nan inda ake inda aka aka rubuta rotated nan sai mu danna shi. Bayan mun danna mu zo mu danna wannan na farkon kun ga ya juya mana bidiyon sai mu zo mu danna wannan good ɗin. So bayan mun danna good za mu kara danna shi kamar haka sai mu zo nan gurin sai mu bude shi haka. In muka buɗe shi da hannu sai mu zo inda ake cewa chroma key sai mu danna. Bayan mun danna chroma key sai mu zo mu danna enable. Bayan mun danna enable za mu zo mu seta shi adadin yadda muke son shi. Sannan gurin bari mu kai shi 38 haka. So bayan mun kai shi 38 sai mu zo mu danna good. Yanzu kuka lura da wannan za ku ga cewa a jikina gashi nan. akwai irin gire-giren. So in muna so mu cire giren ɗin nan sai mu zo nan inda ake cewa lawyer mu danna sai mu zo mu danna effect. Bayan mun danna effect gashi nan za ku ga a rubuta nan wannan color isolation ɗin nan sai mu zo mu danna shi. Bayan mun zo mun danna shi sai mu zo mu zaɓa wannan sai mu danna sai mu danna good. So kun ga bidiyon. ya zama wani kala ya saje da background ɗin. Yanzu sai mu zo mu danna mu buɗe shi haka sai mu zo mu ƙara buɗe shi ya kai tsawon bidiyon namu. So bayan ya kai tsawon bidiyon namu sai mu zo mu danna sai mu zo mu danna settings sai mu zo mu danna wannan ya kai one sai shi kuma wannan sai inda aka rubuta color ɗin nan sai mu zo mu danna shi sai mu sa tun da green muke so mu cire. duk kalar da muke so mu cire sai mu zo mu sa ta to mu za mu cire gire-giren din na gefe ne mu zo mu sa color green sai mu danna so bayan mun sa color green sai mu zo sai mu dan sai tash so kun ga yanzu jirgin giren din da ya bace sai mu zo kai mu danna wannan good din so bayan mun danna good din za mu ƙara zuwa nan lawyer mu je mu ɗauko pn mu je mu ɗauko abin me zan ce maku raga-ragan freezing inda ake ake sa mutane bayan kanta ake cewa komai, Sai mu zo nan loading sai mu je mu ɗauko wannan ɗin. So ga shi nan sai mu zo mu danna. Bayan mun danna shi so in kana so ka sami wannan zaka je zaka je Google ne ka rubuta gel PNG image. So za same su kala kala sai ka ɗauko wanda kake so. So mu da wannan za mu yi amfani sai mu zo nan mu danna sai mu zo mu danna nan. kawai sai mu zo mu danna wannan alamar ta good sai mu zo mu ƙara danna shi haka sai mu zo mu buɗe shi adadin yadda muke son shi sorry sai mu zo mu buɗe shi tsawon bidiyon namu so yanzu kun ga mun buɗe shi tsawon bidiyon namu kawai sai mu zo mu danna good to yanzu kun ga mun haɗa mun haɗa abun nan mun haɗa abin nan mutum an sa shi a freezing. So ko kana so ka haɗa kai ma haka za ka je ka bi hanyoyin da muka bi muka je muka haɗa. Yanzu bari ne yi ɗin shi ku gani. Allah a taimaka min ofisa wallahi ban aikata komai ba don girman Allah a buɗe ni. Ofisa. kun ga yadda bidiyon namu ya kasance so kai ma in kana buƙatan ka yi ta wannan hanyoyin da muka bi muka je muka yi ta wannan hanyoyin za ka bi ka je abu ne mai sauƙin yi ba tare da ka je ka sha wahala ba duka duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka yi wannan editing din da fatan kai ma zaka je kai naka a gida kuma da wayarka ba tare da ka sha wahala ba duka duka anan muka kawo karshen wannan bidiyon amma kafin na karkare bidiyon nan ina roƙon ku inda ba su samu sun danna mana subscribe a wannan channel din tamu mai albarka ta haske tv ba ku je ku danna mana subscribe sa'annan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura sa'annan idan bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mai like